me yasa ne makka ya zama most beloved mosque or most beloved city in the world number one makkaratul mukarrama nan ganga ne aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam number one number two makkaratul mukarrama nan ganga kuma ne aka sauko da qur'ani nan kenan qur'ani ya fara sauka number three nan kuma ne kibila na musulmai a kasan duniya shine makaratul mukarrama nan ne kibilan musulmi number four nan makaratul mukarrama shine cikin dun duniya duka cikin five pillars of islam aikin aji ba da ka yi kai aikin aji a ko ina dun duniya ba she daga makaratul mukarrama nan masjidin alharam number five shine nan makaratul mukarrama shine best of the sacred mosque da ke kasan duniya masjidin alharam shi kenan kake kallo daga nan nan makaratul mukarrama suna makka da kanshi allah da kanshi ya faɗi a cikin Kur'ani da kanshi allah ya yi bayani makka nan kuma daga makka allah ya sa shi ya zama nan ne matattaran musulmai da da kai kai aikin aji ko aikin umra ba ka iya kai aikin aji ko aikin umura a kowane dun duniya she daga nan makkaratul mukarrama daga nan makkaratul mukarrama nan ga kuma makka nan ga ne da ka ka samu ruwan zanzam a cikin dun duniya baka da inda da ka samu ruwan zanzam she daga nan makkaratul mukarrama a nan makka in ka zo ka samu sallan jama'a tare da jama'a kowani sallah ka samu kala samun lada 100,000 fiye ga kowane dun duniya tun baki daya daga nan kenan makkaratul mukarrama suna da kake ji ala cewa makka malamai suka ce malumma sun bashi suna daban-daban ya kai sunan na kitari nan ga makkaratul mukarrama kowane mutum ya ce wai dai zo ya fasa makka ko ya zo ya lalata wala ba Allah da kanshi ke maka ya ake yakin mai shi shi yasa kuka gan aka sauko da aya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tazlil wa asala alaihim tayral ababil alkasa to wannan mutane lokacin da suka ce za su zo su fasa kaba suka doko giwaye suna anya zuwa Allah da kanshi sauko da ababil wala bune ababil su wa'annan ababil nan su su ne suka zo suka yaki wa'annan giwaye duka baki da suka gudu suna daga makkaratul mukarrama kaba da kake kallon ga an ba shi suna an eh, an fadi wanga Allah da kanshi ya kira suna Kaba daya daya kamar so uri so biyu a cikin Qur'ani tarihi ya baye ya ce wannan makka Kaba da ke ciki wasu mutane wasu malumma suka ce Kaba mala'iku da kansu ne farko waɗanda suka gina Kaba wasu suka ce a'a annabi Adam kuma ya zo continue wasu suka ce a'a annabi Ibrahim hal ya zo kai kan annabi Ismail hal ya zo kai kan su manzon Allah hal yau ka gan ala tafiya ala tafiya da kaba nan gane da ka zo ka kai daga daga nan in ka fito daga rukulul yamani da ka zo ka gan akwai abin ga dusi da ake ce mai ajarul aswad da aka ce ya fito aljanna ne ya zo nan da ka zo ka iske shi nan da ka zo ka gan makama ibrahim kafan tafin annabi ibrahim da ya saya kan dusi lokacin da yake aiki daga nan makkaratul mukarrama da ka zo ka gani nan da ka zo ka gan makama isma'il nan kuma da ka zo ka gan wannan daga makkaratul mukarrama nan ganga da ina annabi ibrahim ya saya yayi sallah ka duba cikin qur'ani allah da kanshi ce ka saya makama ibrahim bayan ka gama tawafi da ka saya gaban makama ibrahim kusa da wurin ka yi nafila raka'a biyu a nan daga makkaratul mukarrama file ko helicopter bai isa ya zo ya bi bisan kaba ya wuce ba ko susu ko wani dabba she dai dabban nan ta ta tawafi tana kewayawa ba she ba ta yi aukan kaba ta wuce nan ga makaratul mukarrama yana da gate daidai 210 amma akwai gate daidai biyar su ne manyan gate da most famous gate shi kake kallo can ake ce mai eh, babu salam ko kuwa babu prophet wannan gate kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ke zuwa ya zo ya shiga ya fita shi yasa ake kira wurin babu salam ko kuwa ana ce da wurin babu prophet shi yasa nan a masjidin alharam nan kenan daga makkaratul mukarrama ka yi kokari in Allah ya baka iko ka zo aikin aji kar ko aikin umra kar ka yi wasa da sallan jama'a domin nan kowane sallah ka da jama'a kana samun lada 100,000 Allah baka iko zuwa Allah kara mu Allah biya bukatunmu na alheri ka yi kokari ka sha wannan video wannan tarihi kenan kadan a takaccece da da mu zo muku da dewa kuma daga baya shi ake ce mai makkaratul mukarrama salamu alaikum